أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله ina tsammanin yau yini ne na laraba kuma rana ce ta 23 ga watan safar wata da biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya من في ذلك لكم التوفيق والبركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام وما في كل درس ما فإنه لي فإنه لي جلس الله كثيرا مع من تابع ما تأثر مدنا مفكر فيه من مدنا لأكل لآن باب اللآن كو هذا أكثر الباب يوكو مدام تأثي باب العدة والإحباب والاستدراء وغير ذلك باب العدة والإحباب والاستبراء وغير ذلك بعض بيت مغنى دنغنى بإبدا بيتنا دوكما الإسداد تكبا بيتنا والاستبراء دوكما استبرائي وأن المسألة guda uku su abin da za mu karanta wa gairu zalik da wadan haka ma'ana hadisan da ke cikin wannan babu za su yi magana kan matsalar idda sannan su magana kan mas'alar ihdath takaba sannan su magana kan matsalar istibra'i yankuwar mahaifa ya zo da zalik da kuma wani abin da ba wannan ba amma yana dangantaka da wannan na farko idan sun ce idda lafazin al'iddatu mai suke nufi da al'idda هي المدة التي تتربص بها المرأة an التزويج wato wani lokaci sananne kayyadajje mace ke yin jinkiri ba za ta yi aure ba har sai wannan lokacin ya kuɗe ba da wafatu zaujiha aw firatuhu ha a sakamakon miji ya mutu ko kuma ya rabu da ita zaman da mace ke yi bayan miji ya rabu da ita ko zaman da mace ke yi bayan miji ya mutu tsawon wannan lokacin na zaman kafin ta yi aure shi na ake kira da suna ne idda ita kuma idda tana kasancewa ne in ma dai a yi idda ta hanyar haihuwa yamma kuma a yi idda ta hanyar tsarki a ce tsarki guda uku yamma kuma a yi idda ta hanyar gidayar watanni waɗannan al'amura guda uku da su ake tantance lokacin a ce ki je ki ta zama ba za ki fitar da idda ba sai ranar da kika haihu ko ki je ki ta zama ba za ki fitar da idda ba sai bayan sun samu jini uku wa tsarki uku ko ki je ki ta zama ba za ki fita wata ainihin daga idda ba har sai bayan watanni guda uku ina ga dan bayyana to yana na babu da suke yin idda bayani da zai zuwa da haka da idda shi ne tsawon lokacin da mutum yi ba za ta yi aure da har sai lokaci ya shuɗe sakamakon mutuwar yi ko kuma rabuwar aure abin da ake nufi da al ihdad asalin asalinsa daga al-hadd ne al-hadd kuma daga cikin ma'anoninsa a larabci al-man'u hadd hana yin abu da haka al ihdad hana yin abu wato hana mace yin ado wani lokaci sananne domin ita mai zaman ta kaba ana hana ta ne yin ado ana hana ta sa kwalli ana hana ta yin kunki ana hana ta yin kitso ana hana ta sa turare har tsawon wani lokaci sananne shi ne al sukan ce a haddatul mar'atu a haddatul mar'atu tuhiddu fi'lu mudari kenan a haddatul mudari tuhiddu fi'lu mudari حبابا شين المصدر الكلمة وان يعني لو تكون كما تحدث تحد كو تحد حبابا عن ذلك حدث في لماذي تحد في لمضارب كو تحد كو تحد كو تحد بدون ما نفعها حبابا مصدر الكلمة كنا كو حدا بأبن كفتحين أبن دي مثل دعال الحبابا shine da muke fassarawa da hausa ta kaba wato wani tsawon lokaci da mutum za ta zauna ba za ta yi ado ba kan gane ko daga nan sai al istibra'i abinda ake nufi da istibra'i a hance mace ta zauna har ta samu jini daya abinda ke nuna wankuwar mahaifarta kafin ta yi aure ko kuma kafin wani abu ya faru cikin abubuwan da saboda su ne ake yin istibra'i kamar da bayani ne nan gaba عن المسور ابن مخرمة أن سبيئة الأسلمية رضي الله عنها نفخت بعد وفاة زوجها بليالي فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين عن المسور ابن مخرمة أنت قولنا حديثي بدأ المسور ابن مخرمة الله تكالي بقى anna subai'a al wata baiwar Allah mai suna subai'a al ya yar kabilar banu aslam radiyallahu anha Allah ta kare da gare ta nufisat ta haihu بعد وفاة زوجها bayan mutuwar mijinta bilayalin da wani adadi na dalare da wani adadi na dalare mijinta ya mutu kamar yau a ce bayan dare bakwai ko takwas ko goma sai ta haihu فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai ta zo wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata da rai fasta'zanatu an tankiha sai ta nemi izinin sa cewa za ta yi aure fa adina laha sai manzon Allah ya ba ta izini fa har sai ko aurenta wani hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa asluhu fi sahihayn aslan hadithin yana cikin bukhari da muslim ma'ana ya zo da ma'anarsa cikin bukari ko a cikin muslim ko da ba da wannan lafazin da muka ambata a nan gudu ba yanzu wannan hadisi ne ke nuna wa abinda wannan hadisi ke nuna wa cikin abin da ke fitowa fili a sarari da dukkan mai lura mace idan tana da juna biyu sai mijinta ya mutu yinsa ne za ta gama ta kaba da zaran ta haihu inda miji zai mutu yau da safe da la'asar sai ta haihu ta riga ta gama ta kaba ina fata an fahimta in da miji zai mutu kuma da ta haihu da sai bayan mata tara to sai ta sauƙin nan sani za ka ta kaba kenan ina fata an fahimta dan ka'idar wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna ma'abuta juna biyu iddar su da takabar su ne su sauke abin da ke cikin su amma ta hanyar haihuwa ko ta hanyar bari ko da bari mace sai shi kenan ta riga ta kammala bare tana da juna biyu ba ko bari ne ta yi to shi kenan za a kirga ta a matsayin ta yi idda idan suke ne ko kuma ta yi sakaba idan wato mutuwa ce musulmi kuna fatan kun fahimta malam ya lambar da kasa haka da ku da yake wa aslahu fi sahihaini sai ya lambar da kasa ban inda lambar ta fara dauke haka rawal jama'atu haka ne ko rawal jama'atu illa aba dauda an ummi salima an ummi salama أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها aljama'a malaman hadisi guda bakwai din nan gaba ɗaya sun rawaito in banda Abu Dawud gaba ɗayan su kuma sun rawaito hadisi ne an ummi Salama daga ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace anna imra'atan min aslam wata mace cikin kabilar Banu Aslam yuqalu laha Subai'a ana kiranta da suna Subai'a kanat tahta zawjiha ta kasance karkashin igiyar auren mijinta wa fil Bukhari a Bukhari kanat tahta Sa'd ibn Khawla ta kasance karkashin igiyar auren

to kenan fitin maka a shekara ta takwas hujjatul wada a shekara ta ya ya fitin shekara ta goma shekara ta goma shekara da annabi barkar sai kenan an sa mai jima hujjatul wada ba wai dan annabi ya daga yin aikin hajji ya bar duniya ba dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar ganin sahabban da waɗansu ma daga nan suka zama sahabban bai kasancewar mutum sahabi ya taɓa gamuwa da annabi ya yi imani da shi ko mutu kan imani to wani a cikin annabi ya yi imani da shi amma bai taɓa ganin shi ba sai yake cikin kulwada to kuma an yi aiki haji an kama kowa zai goma kauye wani kuma kila annabi ya san da ya sake ganin sa saboda haka sai ta ban kwana da mutane to a kai jama'a idan rai ya kai kila ma sake haduwa in kuma zai da ya ba kila shi ke da kisa aka fara suna shi ke kulwada to wannan mutum ya rasu shi sa'ad ibn kaula a shekarar da ake hijjatul wada wa hiya ubla alhalin ita matar kana da juna biyu ubla ala wajhi su'ula kenan fa katabaha abu sanadil ibn ka'ak ibn ba'kak wato sai abu sanadil ibn ba'kak wato ya aure ta fa katabaha haka yana ma ma'auranta wanda wannan mutum abu sanadil rajulun min bani abdiddar wani mutum ne cikin bani abdiddar fa abad an tankihahu sai ta ce da ta aure shi فقال سيتي والله ما يصلح أن تنتهي حتى تعتدي آخر الأجلين أبي ذاتي في أوليبا حتى في إدى da mafi da na karshe daga cikin lokuta biyu ba za ki yi aure ba har sai yi idda da na karshe cikin lokuta biyu abin da suke nufi da wannan shine idan mace mijinta ya mutu ya barka kabar ya mutu za ta yi da kwana goma to sai ya zanto tana da juna biyu to a nan sai ya ɗansu malamai suka ce to in muka kalli wata ayat alqur'ani ta ce ila tul ahmal da gulu hunna ya dana mu lahunna in muka kalli ta ayar kuma ta ce wallahi la tawfana minkum yurna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asra to ya gani kenan sai suka ce ta akaddu asar al-ajlaini lokacin da ya fi tsawo da shi za ta yi idda ma'ana idan haihuwa ce ta fi tsawo za ta yi wata biyar nan gaba ko shida ko bakwai kafin ta haihu to mace ba za ta yi idda ba har sai ta haihu amma idan kuma wata hudar kwana goma ne ya fi tsawo yanzu nan gaba dan cikin ta yana dab da haihuwa kila nan da wata ɗaya za ta haihu ko nan da kwana goma ko ashirin to mace za ta yi idda ne ta hanyar wata hudu da kwana goma ina ba ta gudu ta shi ne ta tabbi akhirar ajalaini ne. wani lokaci ne zai zo na karshe to da shi za ta yi idda ba wanda ya riga zuwa ba ina fata gudu ta magana wannan ita ce fatar Abdullahi da Abbas ko Abdullahi da Abbas ma haka yake shi ne shi ne sai zama abokin rigimar Abdullahi da Abbas ne saboda akwai kusan shekaru ba a yawa tsakanin su suna yawan rigima akan fagen ilimi wannan ce kaza wannan ce kaza ko da wajen wankan mutumin da yake aikin hajji ma aka ce zai wanka ko ba zai wanka ba wannan yake zai wannan yake ba zai ba sai da suka yi rigima tsakanin Musa da Abdullahi da Abbas da sai aka tura wani da aka ce to zai da Abu Ayyub al-Ansari yana cikin eh, ba sai karar jagoran ba sai karar bakuncin Madina ba lokacin da Annabi ya zo hijira sai karar jagoran ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce kan Abu Ayyub al-Ansari ana zuwa Abu Ayyub al-Ansari kuma yana wanka ya ce ya kan da wani zani haka ta yadda in ya tashi tsaye kuna ganin shi amma in ya tsuguna ba a ganin sa in ya tashi tsaye yana ganin daidai kansa haka suka ce Abu Ayyub al-Ansari sai idan mutum ya sanya harami na aikin hajji zai iya wanka ko ba zai wanka ba sai ya daga kan sai ce kuna ganin na suka ce eh sai ya umarce ne sai zubo mun ruwa aka aka zubo masa ya haka da gajin sai ya bayar da shi yace haka na gama manzon Allah yayi yana cikin ihrami ya kuma ya ci gaba da wankan sa to da ka sai wannan mutum yake da ita kila ya ga ta ta ki da ta aure shi sai sai to in haka ne kanki zaman za ki aure da wuri <laughs> sai na ta fatawa mai zafi tun ba a karɓi zawarcin sa ke fa maka sar qariban min asr layalin sai ta yana kamar kusa da kwanaki guda goma nufi sat sannan sai ta haihu ma ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wurin annabi ta ba shi labarin da ya faru fa kala sai manzo Allah ce in ki sai ku yi auren ki malaki wa qad tanazara abu huraira wa ibn abbas fi zalik abu huraira da Abdullahi dan abbas sun yi munazara musayar dalilai dangane da wannan mas'ala فقال أبو yake أبو هريرة يكي تنقضي عدتها بوضع الحمل ai ita mai juna biyu da zaran ta haihu ta kaba ta kare wa kana ibn abbas ibn dan abbas yake tamkudu tamkutu ab'ad al ajlain za ta lokacin da yafi tsawo ne idan haihuwa ce ta fi tsawo to sai ta haihu idan kuma wato ainihin kirgan wata hudu da kwana goma ne fitowa to sai su kirga da shi kenan ko da ta haihu sai ta tsaya ta kai wata hudu da kwana goma ta ta haka mai ila ummu salama sai suka kai ƙara wajen ummu salama da abu hurairah abdullahi da abbas ta haka madni abi hurairah sai ummu salama ta ce abu hurairah kai kake da gaskiya wa tajjid bi hadisi subai'a ta kafa hujja da wannan hadisi na subai'a ina fata mun fahimta wa kadisila malaiti a wani kaulin anti إن ابن عباس رجع عبد الله بن عباس يا داود قال لهم فتوى تجاه تأكد أبعد الأجلين يا داود قال كير ونم وقال جمهور الصحابة والتابعين ما فيها آية يوى تكن سابر التابعين والأئمة الأربعة بكم الإمام من جدهد إمام أبو حنيفة بإمام مالك بن أنس بإمام الشافعي بإمام أحمد بن حنبل في duka sun عدتها وضع الحمل أي قدرت في shine أبنك في ولو كان الزوج cikin ta abin ma kawai balaga suka ko da miji na can an ɗora shi akan gado ana masa wanka sai ta haihu to ta gama ta in dai ya tabbata cewa ta haihu ne bayan ne mutuwa shi ta rinta riga ta gama ta wa alaikum wannan ba su ta yi sako tsakaninta da Allah da sun da ciki amma duk ta daga idda ne eh? amma tsakaninta da baya ko ya za ka yi ba Allah ta yi lafiya amma da ajiyar wannan hanyar gana Allah wannan ya za ka yi don ma'aure ba idda da ta yi amma dai idan mace yau dan ta ji wannan an ce to haka ne abin yake sai kawai ta yi ta samu magani ta sa dan ta barar da cikinta dan ta fita daga idda to ta tabbatar ta saba wa ubangiji ta yi kisan kai abin da ba ta kashe rai a cikin ta ba sai ke وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أو أن لفظ حديث أنت تاهيه لباية متور مجنتا دقانا أربعين وفي لفظ مسلم أتيت لفظ مسلم كما قال الزهري إمام الزهرياتي ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها بل جن الذي دنت أولي كودا تنا تكن جنين تنبيتي غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر sai dai miji ba zai kasance ta da shi an ban har sai bayar ta riga ta yi sarki ta ba na hanyar kawai ake da zaran ta hanyar shi kenan ba kar wani ce ta kuma sai ingirin biki ya yanke da za ta yi aure a idan mutum zai aure ta haka shi kenan ya aure ta da jego da komai shi kenan ba daga bayan kuma ta yi sarki ne sannan za a ce wani abu zai faru وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث هي رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم وما حديث دقائق الله سكار الدار بريتا تتي أمر الضريرة أو أمرت ضريرة وتبوي وتكي من أن تعتد بثلاثة هي سوى إن ذات الإضافة جني أكي رواه ابن ماجه ابن ماجه وريته وما حديث ورواته ثقات سيدي مريم كان حديثا وفي مريم كان حديثا آه، أمن تتولي لكنه معلول سيدي حديثا لا بيت إلا قوية معناه حديث مريم inda wani hadisi ya inganta me yake nuna wa mace za ta yi haila ne ko da baiwa ce da jini nawa da jini uku ba ko malamin da suke ganin baiwa ba sai ta kai jini uku ba dan ita kasa take da ya to amma ga bari barira baiwa ce amma duk haka an ce ta yi jini uku ma'ana inda hadisi ya inganta da haka ke nuna wa to da haka sai wannan matsala ce khilafiya da malamin suka sabani wadansu malaman suna ganin ita baiwa idan an sake ta wato jini biyu shi ne abin da za ta yi na ta riga ta gama idda ba sai ya yi uku ba waɗansu kuma suna ganin a sai ta kai uku ba bambanci tsakanin ta da ya suna fata an fahimta وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا وانا حديثي أنكر قوسي بقى الشعبي ɗaya daga cikin manyan tabi'ai an fatima ta binti qais daga fatima binti qais Allah ya kare da a gare ta عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah kira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa fil mutallaqati salatan dangane da matar da aka yi wa saki uku manzon Allah ya ne laysa laha sukuna wala nafaka laysa laha sukuna ba ta da haƙƙin miji ya zaunar da ya ga gidansa ya sai ta gama idda wala nafaka ba ta da haƙƙin cewa wani miji ya ce da ita da cikin kwanakin idda in dai an yi saki daidai har guda nawa guda uku to shi kenan an riga an rabu kenan ba za a ce su zauna gidan su ta yi idda ba ba za a ce kuma shi zai ciyar da ita ba cikin kwanakin idda wannan hadisi kaga nafsi ne a cikin mas'alar to kuma malamai da maganganu uku ne da su wadan sun tafi a zahirin wannan hadisin kamar Imam Ahmad bin Hanbal laysa laha sukuna wala nafaqa in dai mace an yi mata fiki uku to ba maganar cewa kuma wato akwai ciyarwa ko zama ba ta da wannan haƙƙin ya riga ya sarai kenan an gane ko imam abu hanifa kuma wato shi ya askata gaba ɗaya hadisi yake la sukuna wan nafaka kaga wannan aksan hadisi yake da haka magana ta mai rauni ke kwarai da gaske dan ta fitar da magana manzo Allah Allah shi yana ganin cewa ko an saki take uku za a sayar da ita hata gana idda kuma za a ba ta ganin hata gana idda bin limi ne wannan ko da hukumi guda uku ne an gane ku. to sai Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i ko kuma suna ganin cewa za a ba ta su kuɗa idan zama dai ta zauna ta yi idda a nan gudan amma ba za a ba ta abinci ba to suna da ilimin da suke bayarwa game da shi wannan hadisi ko hadisan da suke cikin ma'anarsa amma da zahirin yadda wannan hadisi ke nuna wanda cikin musulman bai kula ko kuma wala nafaka ina ba ta fahimta kar ku rinka da cewa abinda muke nufi kake uku a nan ko abinda hadisin na kansa yake nufi kake uku shine kake ukun da aka yi ta a lokuta mabambanta juna an gane ku saki ikin da aka yi a lokuta mai manta juna an yi saki na farko aka yi komai aka sake na biyu aka yi na komai da aka yi na uku wanda dama shine Allah ke fahimta laka ha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra to shi ne ake magana laysa laha sukuna wala nafaka duk matar da ka irin wannan saki to ba maganar cewa tana da haƙƙi na a zaunar da ita wurin zama ko kuma a ciyar da ita ba ta da ko ɗaya cikin waɗannan guda biyu amma take isa lokaci guda wannan man faɗa tun kwanakin baya duka gabantar su ingancin suke ɗaya ne tunda ko su ɗaya ne akwai raja'a tunda ko akwai raja'a to kenan tana da sukuna tana da nafaka kenan ina ba ta kun bayyana wa alaikum salam to a nan gurin idan tana da juna biyu ko mutum ya fito ta kake uku to za ta je gidansu ta zauna in ba wurin zama a gidansu ya kama mata wurin zama hatta haihu kuma zai ci gaba da ciyar da ita ka'ilin nan yana ciyar da wannan yaron ne na ciki don shi ne wajibi ciyar da shi to kuma la ya safi an yantuka alaihi illa bi wasifatiha ba zai iya ba shi abinci ko ya ba shi kunu ko ya ba shi madara ya sha ba sai ta hanyar sai ta hanyar ta daga abin da ta cire ake kalata a jikin shi ta hanyar wani bututu da aka sa masa a cibiya ba aka sai ciyar da ita zama wajibi min hajjin lahiya dole ne ciyar da ita hatta haihu wannan kan wannan kan dole ne dukkan mutumin da suka rabu da mace da juna biyu ko da suke uku ne to dole ne shi ne zai ka ba ta abinci kuma ya kula da lafiyarsa don dole ne ciyar da ɗansa da ke ciki to kuma kan ba yiwa ya kada madara yanzu ya ba ta da gora abin dole ita ce za ta ci wannan a ɗauka daga cikin abin da an fahimta ko وعن ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحب امراه على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس ثوبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختلف وللنسائي ولا تمتشط وعن أم عطية رضي الله عنها عن كربودة أم عطية الله شكال الداء قريتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال سؤال منكم الله تكاد تبتها بريش ولم يجب فواتي لا تحب امرأة أو رواية لا تحب امرأة idan mun ce la tuhibbu ya zama to la din nan nafiya ce kenan fi'li mudari da zai ta zama in li quluhi min li min an wal jazim amma idan mun ce la tuhibba wato la nan ta zama to nahiya la ko fi'li mudari da zai ta zama to ne majzum ne a nan ya zama bil domin mudaf ba a yi masa jazma anan gurin a ba a masa sukuni idan to shine alamatul jazmi ina fata an fahimta ana kaddara jazma din ya kan fata la tuhibbu imra'atun ko la tuhibbu imra'atun to da dauki la a matsayin nafiya da dauki la a matsayin nahiya wanne ne fi cikakkiyar ma'ana nahiya wato hali ne kada mace ta ce za ta yi takaba alamar yitin akan wani matacce da ya mutu fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai fa bisa ga mijinta ne ata asirin wa asira wannan kaza ce ta kaba har wata hudur kwana goma kada ta yi kenan kun ce la nahiya ce kada ta yi kenan amma idan muka ce nafiya ce ya ma'anar za ta zanto la tuhibbu imra'atun ai mace ba ta yin takaba ba ta yi alamar yutin bisa ga wani matacce da ya mutu duk dangantakar su ko da su ne mahaifi ba za su ce su zauna ba ado ba kwalli ba kauka talatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai faɗin mijinta ne arba'ata ashirin wa asira wata hudu da kwana goma da su su suke cikin wannan na biyu ko na farko ka ɗauki la a matsayin lafiya lafiya ya fi cikakkiyar ma'ana domin gaba ɗaya dama ba ta yi ita matar ko ba wa ce ba ta yi ba wa cikin abin da aka yadda ta yi amma da aka ce kada ta yi ma'ana tana cikin yin ya kama ta amma ba ta yi dama siffar ta ne ba za ta yi ba wanda yake cikin kirma da kenan yi ba su yaya su kirma da kin da ta yi da inda aka samu ihtimali inda aka samu ma'ana za ta ba da ihtimali cewa Allah dan nan nasu ya ce ko na lafiya ce to hamluha akan cewa na nafiya ce ya ta cikakkiyar ma'ana kuma da hamluha akan cewa nafiya ce an gani ko ma'ana mace ne ba za ta yi ta kaba ba sama da kwana uku akan wani mutum nan da ba miji ba dukkan wanda mace za ta yi kukan mutuwarsa ko damuwa ko rashin ado saboda mutuwarsa sawa'in uba ne ya ne kani ne ɗa ne kowa ne cikin mukarrabanta ko makwasantanta da za su ji jimamin mutuwarsa to an ba su izini ya halatta ta masa ta kada ta kwana uku babu ado babu takalli babu kaza babu kaza amma ba za su su kwana uku ba miji ko wannan har wata hudu da kwana goma ka'idar kenan ina ba da goma yadda a sai na kana iya ta kaba ba sai da miji da kadai ko to sai dai ta kada da aka yi wadda ba da miji ba ne matsayinta wajibi ne ko halatti ne halarci sannan tsawon lokacin ta fa kwana uku kaɗai amma takabar da ake ga miji ba wajibi ne ko halarci wajibi ne tsawon da kuma wata hudu da kwana goma sai ba ɗan mai juna biyu ke sai in ta hanyar shi kenan kaza ina ba ta an fahimta na lokacin kula ko da suna gari daban-daban wala talbas sauban masbuban kar ta sanya tufafi da aka rina abinda ake nufi kar ta sanya tufafi na ado domin ko a daɗin in ka ga aure na tufafi to waɗanda suke da wadata ne suke rana tufafi in ba haka ba kawai yadda yake haka zai <laughs> to yanzu kai abinda da zaka fassara shi kar ta sanya tufafi masu ado masu tsada ba ita babu kadda ko wata atambayar ingilishi ko yar holland ko duka wani yadi mai alfarma mai daraja mai ta kaba ba za ta yi wannan ba la talbas sauban masbuban kada ta yi tufafi da aka rina illa sauba asbin sai dai tufafin da ake kira al-asbu a lokacin sa a larabawa akwai tufafin da ake kira saubul asbi sauba asbin aka fi ka tare mana saub ya zama mudaf asbin mudaf ilayhi to wannan wata idafa ce wato cewa min ba wato illa sauba asbin kenan wato ai illa saubal asbi ko illa saubal asba wato idafa ce wadda ke nuna kuffar tufafin shine al-asbu to sukan ce wasu bafi al'asubu wani nau'i na tufafi da ake kawowa daga kasar yaman yadda ke faruwa ne da an kwatanta za ku za ku san sunan da za ku ba ki za a kasar hausa akan kawo farin yadi misali sai a zo a rina shi amma kafin a rina shi sai a kulle nan gurin a yi kan gaba kulle kan gurin a yi kan gaba kulle kan gurin da aka rina shi bayan an rina shi an fito da shi an rina da aka kunce sai zan ta rini ya bayyana a dukkan mulayen da ba yi ba ba kullu ba amma duk inda haƙƙin kulle yana nan yadda yake kawai ya yin kan kamfala ke kamfala ke nan kun fahimta to shi ne kawai abin da zaka fassara sau ba asibin da to a ce in tufafi ne da aka rinna shi gaba daya an hana mace mai tuka da tuka amma in tufafi ne wanda ba duka aka rina ba an rina wani sashi wani sashin ba a rina ba ya halatta tuka to dama idan dama can shaddar tana da kyawu wannan kuma dama ya tana cikin abin da aka hana rini kuma ya zama ƙari akan kyawun ta na da kenan wanda dama ta ita kadai an hana amma muna magana a talaka zai sai yadi wanda ki ba mai tsada ba irin nasu da talaka amma da arna shi sai zama ne sai ya alfarma ya kawo daraja da kima to irin wannan shi ake magana ba za a isa kaba da ba an gane ko wannan idan arna shi gaba da kenan amma idan wani bangare aka rina wani bangare ba arna ba ba wato kenan da an ga wancan bangaren da ba arna ba in dai dama mara tsada ne to za su ga cewa zai da yana rashin tsada sai ya zanto abin da ake ji na ado da kafafa da ji da zai yana babu shi a nan gudu ko da an sanya wannan tufar ina ba da gudun fahimta wala taktahil kar ta sanya kalli kana da bincike ne ai shi ne muke magana yanzu ba shi ne kuka fito kampala ba wala taktahil kar ta sanya kwalli wala ta masa tuban ba za ta safa turare ba illa idza tahurat sai fa in ta tsarkaka daga al'ada nubzatan ta sanya dan kaɗan min qustin na turaren wuta da ake kira qus au azfar ko kuma turaren wuta da ake kira azfar shi alkustu da al'azfaru dukkan su nau'uka ne turarukan wuta da mata suka sani a wancan lokaci mace ta kan yi amfani da shi bayan ta kammala kwanakin al'ada idan ta tsarkaka in ta zo wanka to sukan sa a wuta haka ya danyi hayaki sai ta tura da gabanta da shi ta yadda ba za ta rinka karnin al'ada ba waɗanda kuma suka tsaya ba turarawa suke ba shi ikansa turaren idan aka tsoma itacen a cikin ruwa aka karwa shi a karwa shi da wani kanki to ba mu zara da ta gama karfi na wankan jinin al'ada ta yi komai sai kuma zan shi ne karfin abin da za su sake yin karfi ne saboda karfin sa don ya kore ne don ya kore karni suke da shi a wannan lokaci ko wani suke da shi ina ba ta da to irin wannan babu laifi idan mai saka ba sai amfani shi don shi ba turare ne na ado ba turare ne na ne na gusar da datti ko gusar da wani wari ko karni tattare da ita sai da inda ba da kira kuma ta rinka karfi ina ba ta fahimta kamar dai yanzu a ce ta yi amfani da wani sabulu a madadin wannan ba wai ta yanke dukkan jikinta da shi ba a ta riga ta zama kare al'adar ta dama ta al'ada ne ta kare to wannan karni karnin da ke ragowar jikinta sai ta wanke gabanta da wani sabulu mai kaifi don ya koyo ne wannan karni ko da shi to wannan babu ne amma ta wanka da shi gaba ɗaya ya ne ado wannan kuma an hana mai ta kaba yin wannan amma kore da tuko ba ado bane ba dan mutane matakan su iri uku ne akwai mutumin da yake mai ado akwai mutumin da yake mai tsafta akwai mutumin da yake kuma kafani ba ga yanzu a ga wannan hudu ne zai mai nan domin mai ado idan ka da an ce ado ɗoriya ne akan ne tsafta wani mataki ne da yake sama da tsafta ita kuma tsafta wani mataki da yake sama da mu kazanta ka musulunci bai bada kazanta ba za ka zama mai tsafta ke ma za ka zama mai tsafta to kuma yana da kyau mutum ya zama mai ado in yana musamman a cikin halin da aka yi ilimi mutum ya ado duk ina da ta an fahimta musamman a cikin halin da aka yi mutum ya ado sai mutum ya ado shi ne kamar ranar idi an yi da kai ado mustahabbi ne ma kamar za ka je juma'a an yi da kai ado mustahabbi ne ma a'a. kai kana da mutane idan baki suna yawan zuwa ka kai shugaba ne a jam'iyyar siyasa ko limami ne kai ko malami ne kai ko wani shugaban wata kungiya ta addini sai ka rinka ado don saboda karɓan baki hadisi ne cikin bukari manzo Allah ya ga wata Umar ranka ta ga wani tafafi ana sayarwa mai kyau a bakin masallaci da manzo Allah ina ma zaka sayar wannan karkatawa saboda karɓan baki sai manzo Allah ya ce masa wannan tufafi wadanda ba su da rabuwa lahira ne saboda an yi da alhari wani ma'adani wanda ke an ta a mazaje samu Amin manzon Allah baya itiradi kan yin adan amma na itiradi ne da yin ado da ne alhari ina ba ta kun fahimta to wannan dan fata kunya duk wanda yake shugaba duk wanda yake mutane na gona shi za a zo wani na fatar kunya za ka je gidansa da kai za ka zo da wani daurin aure za ka zo wani menene da sai ka ne a duk wannan duk mutahabbi ne dan kara a raina ka kara a ganka wani wallahi ka je daura aure idan ne baka yi ado ba zai ga malaka sa ta ga suna wuce amma ko ya kai ado zai ga na kowa abu da maka wuce ولا تمس طيبا الا اذا طهرت بذا تصرف تواري دفا ويدن الادو الا اذا طهرت كيف انت يتركي نبذة تو ين دن تجو ko dan wani dan nubula shine alqita'a al-yasira sai ta sanya ɗan kaɗan min kusin na turaren da ake kira kus na na amfani da shi a da au azfar ko turaren da ake kira azfar wadan suka ce shi kus din nau'i ne turaren mata wanda dama dan wannan amfanin da muka ambata da kasar indiya ake kawo wa larabawa shi a da kasan kasar indiya tun da wajen shekarar dubu da ta wuce ta shahara da turaren mata azfar kuma suka ce ana kawo su daga garin zufar wani gari da ke kusa da adan a can kasar yaman dab da gabar teku da gabar teku an gane ko to duk ta har da turaren wuta suna da itace wanda suke masu ƙarfi da ana amfani da su wani a ce a da daki wani a tura a tura su wani kuma mace za ta amfani da su lokaci kaza wani kuma lokaci kaza duk suna da irin wannan to kaga su bayan kasancewa suna da tsafta sun sa da ne ado to yin da mutanen mu sai ake ma tsaftar ma ta samu tukuna ba mutabaqan alai wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ya tago daga kasa ko ya lamba daga kasa ko an da yake an-nubza al dan bangare ko kuma dan kankanin abu wal qustu yuqalu fihi ko al-kustu ana ana ce masa da وهو والأظفار بيفيد لفظ الأظفار نوعان معروفان من البخور واتو الدخور واتو نوع يجد هذه سنني مثل رمتا وليس من مقصود الطير باء مثل من أبو دسوكو كما تياري كده رخصة فيه للمكتسلة من الحيط an yi rangame ga dukkan wanda sai wanka saboda yanke jinin al'ada tatba'u bihi wato ta bi inda inda jini ke fita inda jini ya zama yankewa ta shafa wannan turare ni ibalatin ra'ihatul kariha dan gusar da wari da ba a so la litatayyib ba wai dan ado da abin nan ba wal asbi da aka ce sabu asbi burudul yamani wato wani tufafi ne al burd wato na kasar yaman kenan yu'tabu ghazluha thumma yusbadu ma'suban thumma yunsadu wato idan an zo da ake da tufafin zaren da za a yi sakar tufafin da shi shi ne sa ku sai a je a rina shi sai rinin ya bayyana inda ba kulle ba bayan an ware shi duk inda ya kuma ba zai bayyana ba sannan sai a zo a saka shi sai a yi da shi kun gane wa ma'anahu annahu an siyad al zina da wannan hadisi ke nufi hana tabafin da duk aka rina domin yin abu abinda da ake so mata su fahimta wajen yin takada kad masu ta sanya na ado kawai kuma ado wani abu ne da yake canzawa daga gari zuwa gari daga al'adar yare zuwa al'adar wani yare wani abu da za a ci masa ado a wani dan wani ba ado bane ba to za ki dauki urfin garin ku ne menene abin da in sun a garin ku za a ce kun yi ado to shi shari'a ta hana ki tufafi ko yakan zama ado ma ban tsadarsa ma ban kyawunsa ma ban launinsa duk zai zaune na ado to dukkan abin da saboda tsadarsa ake yin ado da shi ko saboda launin da ake ado da shi ko don saboda a ƙarfin da ke sa ake ado da shi to duk wannan mai'i na ado an haramta musu lokacin da suke zaman ta kaba wato za su yi gane yadda suke ba ya zo ba fallasa kuma ki tabbatar da za ki sa kwalli ba tsawon mata hudu kwana goma din nan ki tabbatar da za ki sa turare ba da duk abin da ke shiga cikin ma'amar turare abin da ke shiga cikin ma'amar turare kamar da ke man shafawa wanda ke mai kamshi kamar da ke sabulin wanka wanda ke mai kamshi duk haramun da ke amfani da su amma man shafawa wanda su na basilin ba mai kamshi ba saboda sanyin ture kada jikin ki ya farfashe ko kauki ko fato don kin shafa wannan babu laifi haka kuma sabulu wanda ke ba mai karfi ba don gusar da datti kar a zama an zauna da kazanta wannan babu laifi ina ba za mu fahimta amma masu karfi ba za a yi amfani da su ba sai kan inda aka yi gaskiya ga mace mai jinin al'adar da jini ya riga ya yanke mata ta wanka wurin da muke yi a baya to dan da nan wurin to ba za kuma a ce ya sa wani abu na duba ba ina ga rajin fahimta malai ce wa hadha lafzu muslim wannan lafazin na muslim ne wani abu dawud da nasa'i min al-ziyada a cikin lafazin abu dawud da lafazin nasa'i akwai dadi wala takhtabib kada ta ce kuma za ta yi kunci kada ta ce za ta sanya lalle wani nasa'i a riwayar nasa'i wala tamtashi kada kuma ta ce za ta rinka taje gashin kanta akai akai la tastakhdimul al-mustaqim kanta ce kullum za ta ta je kanta tana da ya zama ado kenan ya ta je kanta gobe ta je kanta ya zama ado kenan to su laraba tun da ba ko suka sai yi saboda yawan gashin su yake na gandan magana mutum yi ne abin da ake ado da shi to ba za ta yi kika din ba in akwai wani za ta kyale shi yadda yake shi kenan matukar ba zai cutar ba in kuma zai cutar da ita to idan ta ta kitsan kanta sake wani sabo sai ta kulle gashin kan ko su biyu ne kawai ta kyale shi haka sai da an gama ta kada a yi kito hmm. idan kai hakuri ya babu zai zo ai hadisi ɗin tara maka daga komai da komai ai ba hadisi ɗin tara maka komai ba inda hadin yana daga hadisin farko zai tsaya amma da hadisi ne ya kawo abin da na farko bai kawo ba na uku ya kawo abin da na biyu bai kawo ba haka kuma ake tafiya ai وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يسد الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتسكي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتسك قال بالسجر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وما hadisi أن تربط أم سلمة الله Allah بعد ذلك أم سلمة تقول ummu على عيني صابرا na sanya ganyen itacen kabir a idona kabir da yawa fadin fasaha ba kuma kasra a kabir wani nau'i ne na ganyen itace mai tsananin dafi waɗansu daga cikin masu fassarar mana gida na fassara su da maɗaci ila suna ganin ya kusa zarafi ne to amma dai yadda dai suke fassara wannan a kamus wani ganye ne mai tsananin ɗaci wanda aka ce saboda ɗacin ma ya kai ya zama poison sai da idan mutum ya sa ko zai iya cutar da shi saboda kafirci ya yi ce misali kwarai to madaci na haka yake son fasara shi da madaci eh bunan bakin kogi ya fi madaci wannan daki ma da ya ce bunan bakin kogi ya fi madaci daki eh ka san shi murdin da ba ita can ba har kada ce da larabci shi ne murda ma murda ma kaci shi ne wallahi da shi dai suna fassara shi da yana da tsayin kaci shi ta yare nake ta wasabaru muslihi مثل اسمه مر مذاقته لكن أواقبه أحلى من الشهد وسكت kamar ɗan uwan sa a asabaru ba hakuri ne nan wancan ko ne asabiru suna da dangantaka da a hakuri yana da dafi wancan ma kuma da ne dafi yake mulmul mu za ka tafi dan ɗan sai na da ɗan tsaki lakin awaqibuhu ahla min ash-shahadi sai dai kai san al'adarin shi hakuri da an yi shi ya fi zuma zaki amma wajen yin safa ya fi madaci tsaki ko dubi da madaci wajen a asabaru مثل مثله مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الشهد فعلى كل حال من دفع يمكن أن يكون كده wannan ko Kudu ta da aiko ala aini sabiran na sanya sabir wato ganyen sabir a gefen idona wato suna sa su ne a nan gefen ido ba a daidai ido ba dai idan ya fita cikin ido yana kashe ido na gaba amma idan an sanya shi a gefen ido yana ƙara wa wato idan mutum kyawu ko ya kasance bakin gashin ya kara baki ko kuma wato zai kara dai mutum kyau ga yadda Allah zai faɗa tace na san ya fajr a gefen ido na ba da an tuki ya ummu abu salama bayan abu salama ya rasu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake cewa ne innahu yusibbul wajha shi wannan fajr din yana kawata fuska Allah ne ko ga kuma ya lamba daga sai sibbul wajha ayyulawunuhu wa yuhassinuhu wato yana kyautata yana kawata yana sa fuska ta zanto ta yi kyau wa asluhu sabbin nar ko shabban nar au qadaha asalin sa ya shibbu daga shabban akan ce shabban nar ai au qadaha idan mutum ya kunna mutakin to wato shi wannan sabr kenan yana kawata fuska fala taj'alihi illa billayl karka sanya shi sai da daddare wanzi'ini bin nahar wato da ranar ki goge ki wanke ki wala tamtashiti bin na bi tayyib bi tayyib wala tamtashiti bi tayyib kar ki ce zaki sanya turare a jikin ki wala bil hinna kar ki ce zaki sanya lalle fa innahu shidab dan yin lalle din ya zama kamar kin yi kunshi a duk lalle kamar yi kunshi kenan kuntu na ce zan yi sai to idan kina son ki sa wani abu a jikin ki zaki gusar da ado a zaki gusar da ki gisidri sai ki da abin nan kenan magariya wato magariya da ma san ana amfani da ita a matsayin sabulu sai dai ta ba ta da kai an gane ko in za ki wanke kanki kar ki wanke wato ainihin da tsin turare ko dukkan wani abu mai kaifi sai dai ki wanke da ne wato da gisidri kenan magariya rawaha bi da wannan sa'i da ta hakan wato kaga wannan ya zama dalili bisa cewa a kai sabulu mai karfi da ba ya amfani da shi ba amma za a yi amfani da wanda yake mara karfi domin a kudar din nan ba mai karfi ba ne ba abin da kawai yake shi ne ta sabbin rashi wa anha radiyallahu anha anna imra'atan qalat ya rasulullah inna ibnati mata anha zawjuha wa qad istakat aynuha afanakhaluha ko kuma afanakhaluha qala la muttafaqan alayhi saboda kahala akan fi yakhalu akan fi yakhulu ala wajin fataha ko ala wajin nasara kin a min babu fataha ko nasara kin an karɓo da daga ummu salma Allah ta kare da gare ta tace inna binati ma ta anha zawjaha ya ta bidin ta yaro wa qad takat ainuha kuma idanunta da mata zafi da mata ciwo afa nakhaluha ya halatta mu mata kulli nau'in kullun da yake maganin ciwon ido قال لا ثم قال لك آه آه muttafaqan alayh ma'ana ko da ana cin ido ba za a yi ba ba za a sa kwalli ba domin kwalli a dole to da haka sai waɗansu suka ce tun da a can manzon Allah ya ce da ummi salama da rana karki sa fajr sai dai ne da daddare sai suka ce to kwalli ma sai masa wata a wannan babin idan mace ba ta da lafiya tana fama da ciwon ido ko da ta cikin takaba da daddare ya halatta sa kwalli amma da safe ta wanke wadanda suka ce a a mu dai za mu tsaya a can kan kadir nan manzon Allah ya tsaya bai kara ya ce da kwalli ba inda da kwalli da yayi kara bayani suka ce akwai banci dama shi kwalli a cikin ido ake sai fajar kuma dama ba a cikin ido yake ba saboda haka gusar da wancan fajar abu ne mai sauki idan an sa da daddare da safe a gusar da shi shikenan babu shi an wanke shi amma kwalli ko dan an sa shi da daddare dan da safe an tashi an wanke ido sai ya fita ba lalle bane zai fita musamman akwai nau'in da zai kama ido sosai wanda sai zanto zai fita gaba daya an gane ku da haka ga ta da cewa za a iya sawa har kwalli da dare to wannan kuma waɗansu malamai ne sun faɗa ya yi lamba ya kasai sai inna ma naha sallallahu alaihi wa sallam an kuhli zina manzan Allah ya yi hani ne dangane da kwalli da ya shafi na ado wa ma yaqrabu minhu da abin da yake kusa da shi amma mudawatul ayn min ar-rawdi amma a magance ido saboda dindimi fa hada darura malai ce wannan larura ce lakin labudda an yakuna bi shay'in laysa fihi zina sai dai fa dole a nemi abin da ba zai zama ado ba <laughs> wannan bayan ta gudu ita ba ya ce ba istakat ainuha ita ba akwai larura ba tare da haka manzo Allah ce me la ba za ki saba in dai kunni ne kar ma mutum ya wata kwana kwana tun dai manzo Allah ya ce la to sai ya kyale shi a la din nan وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأراد فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا أنا حديثي أنكر karɓo جابر بن عبد الله Allah ya kare yace kulli khalati an saki wato khalata khala ita ce yar uwar mahaifiya kamar ya ko kanwa faradat an na nakhlaha sai ta so ta fita ta tsinko dabinanta dan ya riga ya nuna in ta ce ba za ta fita ba sai ta gama idda zai lalace amma a yanzu in ta fita za ta iya tsinko shi fa zajaraha rajulun an takhruj sai wani mutum ya ce da ita ba za ki fita ba فأتت النبي صلى الله عليه وسلم sai ta zo wajen manzon Allah fa qala sai yace bana juddi nakhlaki yace dan me je ki tsinko dabinin ki fa innaki asa an tasaddaqi ai mai wa in kin tsinko zaki zo ki saraka da shi in ya kai zakka ki fitar da saraka ko ki fitar da zakka ki ko saraka ta nafila au tafali ki aikata na aiki na alkhairi ki je ki ki rawahu muslim wannan imam muslim ya wato kenan mace ko tana idda illa nuna ta ta kama ta fito ta ne to me ta kama ba haka ne ya kawo wannan hadisin a nan gurin tare da cewa ita waccan mace idda ce take ba ta kaba ba amma sai kawo ki a wannan babu dan wadan suna iya kafa hujjar da shi cewa a ke kenan ko da mace tana cikin kwanakin ta kaba wani abu nan larura ya kama ba za ta fita ko ba za ta fita ba kamar misali ba ta da lafiya za a je asibiti a ba ta magani za ta fita a'a mai zuwa yau mata tefa ne bai zo ba ba ta bata abinci ba ba za ta fita ne makwabtan ta nema abinci ba ko ta je ta sayo abincin ko ta je ta sayo kayan miya kamar kaɗan ta zo gidan ta dafa abinci da za ta yi wannan idan larura ta kama ba mai mata kamar da waccan mace larura ta kama aka fita fita ita ma wannan in larura ta kama wato ainihin ba za ta iya fita babu wani laifi a kanta domin abdurar ta biyar mahazuwa shi ne kawai abin da yawanci aka sha tambaya ta musamman azumin bana tun daga azumi zuwa yanzu shine wata matar za ta zanto ma'aikaciya ce to sai miji ya mutu to zaman ta kaba zai hana ta zuwa aiki ko kuma ya za a yi wata kuma za ta zanto yar makaranta ce kamar tana karin karatu a jami'a dama tana da auren tana da tana karatu a university sai mijinta ya mutu makaranta kuma an ci gaba da lafiya ba za a dakatar da lafiya ba dan mijin wanta ya mutu ina ma hajjar ba za a zo a yi to ya za ta yi za ta cigaba da zuwa kullum kullum wato idan muka ɗauki ka'idar abdarurat su jihul mahazurat ita kadai ba za ta wadatar ba sai mun hada da abdarurat su kaddaru bi kadariha malamai da suka ce abdarurat su jihul mahazurat ita larura tana iya halatta abin da yake da can haramun ne an hana maka shi amma saboda larura yanzu an baka izini ka yi kamar cin mushe kuma ya kurra gaira bayan wala adin fala hukuma alai to nan tanke kuma suke cewa ad-darura su kaddaru bi ha ita larura ɗin nan za a kaddara daidai faɗinta kar a buɗe ta da yawa kuma abinda bai zama larura bai zama mai larura za mu iya yadda a ce misali kawai jaraba za ta yi ta zauna ta dawo wannan yana da sauki kwarai da gaske sama da ce ta ci gaba da yin karatu kenan za a iya yadda idan ba wanda zai bata abinci har sai ta je ta fita ta nemo abincin saboda ita a gari ba yar dangi ba ce babu ɗan uwanta babu wani nata dan ta je ta nemo abinci ta dawo gida ta zauna amma matukar akwai wanda zai ce da ita ba maganar cewa sai ta je aiki kuma kuma ina ganin yanzu da ake kokarin aiwatar da shari'a musulunci a cikin jihohinmu ya kamata ma wannan a sashi a cikin policy na aikin gwamnatocinmu cewa lallai lallai mace mai ta kafa mace wadda mijinta ya mutu ko da ma'aikata ya ce lalle a bata izinin har sai ta yi ne har sai ta kammala ta kaba arba ta ashirin wa ashira a rubuta wannan a cikin tsarin gudanarwa na aikin gwamnati kamar yadda za a soke wato maganan baki da ruwa a ce in an ba ma'aikaci loan ya sai keke ko mota ko gida zai rika biya da ruwa duk a soke wannan duk wani na daga cikin abin da yake na shari'ar musulunci din wanda za a ga tasirinta a sarari ko ba haka ba dama mai shari'a din wato ka kawo juyin juyi hali a cikin rayuwar jama'a duk waɗansu ka'idoji na rayuwa da aka gina su imma dai bisa ga rashin tausayi imma dai bisa ga rashin adalci imma kaza imma kaza duk a ture su sai a mai gurbin su da waɗanda suke da tausayi da adalci da sanin ya kamata qur'ani da hadisi shike na shine shari'a musulunci hmm?

ba zama wani bil ma'ruf bane za ta iya an gane ko wani hadisi rawahu muslim wa an ata binti malik anna zawjaha kharaja fi talabi a'budillahu faqataluhu قالت sallallahu رسول wa صلى wa sallam an وسلم ila ahli fa أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا قالت فأتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهلي وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وغيرهم وانا حديثي عن كربو دقا فريعة بنت مالك الله shi دقا da anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu fa qatalu mijinta yana da waɗansu bayi sai suka haɗa kai suka gudu sai ya bi sawunsa dan yaje ya dawo da su sai suka yi taron dangi akan su suka kashe shi qalat tace fa sa'altu rasulullah an arji'a ina ahali sai na zo wajen manzon Allah na nemi izinin ya bani dama in tafi gidanmu in je in yi ta kaba fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu mijina bai bar mun gida wanda yake mallakarsa bane dama a rabe miki kila na aro ne ko na haya ne wala nafaqa sannan ba wani abinci a gidan in na wa zan yi ta kaba a wajen fa qala sai manzo Allah ce na'am eh je ki gidanku ma kuntu fil hujra yayin da naje gidan mu dai ina zaune a daki na ko kewaye na na dani sai manzo Allah ya kira ni in ma yazo da kansa ko turo dan ake fa qala yace umkuti fi baitiki ko ma tan inda kike zaune a gidan mijinki din ko na haya din ne ma je ki zauna a can hatta ya bulugal kitabu ajala har sai wato lokaci ya kai ajalinsa alkitab ana ana nufin alwaq almuhaddath shine arba'ata ashhurun wa ashra din qalat tace fa tadattu fihi arba'ata ashhurun wa ashra sai na koma na je na zauna ne wata hudu da kwana goma qalat tace fa qada bihi ba'da zalika usman daga baya usman da affan ma ya zartar da haka cikin lamarin gwamnatinsa akhrajahu ahmad wal arba'a malama hadisi hudu da imam ahmad sun rawaito hadisin wa sahahahu at-tirmidhi wa imam at da imam az-zuhli sun inganta shi ibn hibban haka ibn hibban hakim da hakim wa ghayruhum da wannan su amma dai bincike ya nuna hadisi ne da'ifi an gane ko dan a cikin marwatan hadisin akwai wata mace mai suna Zainab bint Ka'ab wata majhulatul hal ce kuma ba karban hadisin ta ai na inganta shi albani ya aiki a kansa amma rawar da shi da kansa yana wanda suka ba aikin albani bane da kansa ta hakikin wannan ya danganta masa ba za a iya aminta da shi da gaggawa eh, ina zuwa na san da wallahi ya bai kwanta cikin ruwa wani gale ala kulli hali yana buƙatar bincike kenan da faɗaɗawa Dubu arba'in da arba'in da hudu ita sahihun rawahu Ahmad sahihun rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim قال الشيخ البسام كذا كذا كذا yana bukatar lura da su wa hadhihi الشيخ الألباني الشيخ عبد الله بسام وبعض علماء السنة وكذلك بني الألباني في akwai waɗansu albani ya inganta waɗansu kuma shi basta waɗansu kuma waɗansu malaman sunna haka aka faɗa ba ko su waye su ba kuma idan suka zo ba sa cewa ga inda albani din yace kaza kawai a garwaye yake gaskiya hukuncin albani a can gurin ya da'ifanta shi ya kuma kawo hujjar zaman sa ba'ifi a can gurin shi ya faɗa don littafin sa ne anan kuma cewa aka ya faɗa amma a can rubutun sa ne da kansa gaskiya duk ya fi bincike na hadisin ba'ifi an gane ku وعن فاطمة بنت كيف قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي أنجانبه إيه فاطمة بنت قيس تتي ناتي يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا مجنا يا سكين سكي أكو وأخاف أن يقتحم علي ina jin tsoron kar a kawo mun farmaki idan na zauna zan yi idda a inda nake fa amaraha sai annabi ya umarce ta fatahawwalat sai ta tashi daga nan ta canza wuri shine fatahawwalat an gane ko وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا أو رواية لا تفسدوا أما لا تلبسوا لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وعله الدار قطني بالانقطاع وانا حديثي أنكر قد عمرو بن العاص الله سكار الدار يتي من ذا الله شي عمرو بن العاص عند كان سيتي لا تلبسوا علينا سنة نبينا kar ku rikita mana sunnar annabin mu ta hanyar waɗansu maganganu da za ku kawo da waɗansu zuntuka da mu saba ji ba iddatu ummil walad idda ta baiwa da ake kira ummul walad iddar wannan baiwa idza tufiya anha sayyiduha idan ubangidanta ya mutu arba'atu ashhurun wa ashr za ta yi wata hudu da kwana goma ummul walad baiwa da mutum ya sadaka da ita kuma ya kasance yana saduwa da ita da zaran ta samu juna biyu ta zama ummul walad an gane ko ba shi ba sai da ita ko kyauta da ita tana nan da ta haihu ta sami yanki ita ake kira ne ummul walad da zaran ta riga ta haihu ta sami yanci saboda me idan ta haihu dan da ta haifa menene bawa ne tun da babansa a dan dan ta haifa kai abin nan ne a da ne da babansa da ne an gane ko to dan ne ita kuma za ta ci gaba da zama cikin bauta bayan ta haifi ba shikenan ba ta ma ma'a to da haka ba zai sayar da ita ba ba kuma zai bayar da kyautar ta ba ita ce ummul walad to ana cikin wannan hali sai kasance ya mutu to ya za a yi kenan shi ne ce iddar ta wata hudu da kwana goma to kaga anan wuri shi ya bambanta cewa ka'idar da muka gina ta farko tunda yanzu ummul warar ba tana da ba tana da ciki ba da me ya kamata idan ta haihu sai shi kenan ta riga ta ta gama ta kaba kenan amma shi sai ce wata hudu da kwana goma to amma wannan magana sai ta amru ta abin nan shi amru bin al-as ba wai ya rafa abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zaran ta riga ta wai ta samu yanci shikenan magana ta kare rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa sahahu hakim wa allahu ad-darqutni bil inqita yace ahmad da abu da ibn duk sun wannan hadisi imam al-hakim kuma ya inganta shi amma al-imam ad-dar ya illanta shi ya ce hadisi ne munqati an gane ku a da yawa daga cikin malamai sun har hada hanyoyin hadisin suka ce aqallu ma yuqalu fihi hadisun hasan hadisi ne hasan to amma ba mawqufi dai magana sai ta amru bin al-as ba wai ya rawa hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da ya faɗa ijtihadin sa ne yana ganin wannan shine yafi dacewa da sunna ina fata an fahimta na ganin sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya sai mana assalamu alaikum to malam idan mata ta haihu amma ba ta san cewa mijinta ya mutu ba to yaya kenan kamar ya ta haihu ta san ta mijin ta mutu ba mu gane tambayar su ba idan eh, akwai tambayar sai fito da ita fili yi da yamma ta kuma yake lihi ba eh, to malam idan mata ta haihu amma ba ta san cewa mijinta ya mutu ba tun kafin ta haihu ya ya kenan ma'ana mijinta ya mutu a wani wuri ba a ba ta labarin mutuwarsa ba ita kuma sai ta haihu cikin ta riga ta fita ta gaba ba dai ya tabbata ba haihuwarta bayan mutuwarsa malami na hukuncin neman aure cikin idda kuma ya aure ta bayan idda da kwana uku ina neman sanin matsayin ma'auratan guda biyu ma'ana ya fara neman aure cikin idda amma ba daura aure ba sai bayan ta kammala idda aure yayi amma maganar da ya rinka yi mata lokacin tana cikin idda kuma ya saba wa Allah yana da zunubi a kai sai istighfari ya nemi tuba Allah ya fi masa ina fata mun fahimta ba a daura aure ba sai yanzu sai bayan idda ba wanda zai ta aure bai ba nan gudu amma maganar da ya rinka yi mata tana cikin kwanakin idda ya zo yana khitba ta da ta zawaj to wannan haramun ne kuma yana zunubi a wurin Allah ta'ala assalamu alaikum malam matsayina na ma'aikacin banki sai banki ta bani bashi da ruwa na sai gida da mota kuma na biya da ruwan kamar yadda suka umarce ni ina matsayin wannan gida da motar gida da motar su ba za a ce haramun bane ba amma ina matsayin ruwa da ka bayar da kuma su banki da suka karɓi ruwa da su ne mun karanta nan cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita riba da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida akai do Allah an ce su a nan gudun a nan cikin burugul maram din ma karanta wannan hadisin a babu riba ko mu bude su ma kuji ina jin a cikin nan da muka a cikin nan gurin da muka karanta shi lokacin da muke kitabul buyu saboda haka yana da hadari kwarai da gaske mu'amalar riba tana da muni cikin addinin musulunci muni mai yawan gaske da haka a yanzu da ake batun shari'a musulunci yana daga cikin abin da ya kamata a fara yaƙa ne mu'amala da riba a cikin harkar kasuwanci da kuma harkar kamfanoni da harka ta gwamnati kuma a samu mawadatan musu buɗe wato ainihin bankuna na addinin musulunci kaga hadisin nan hadisin jabir dan abdullahi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mutilahu wa kasibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un hadisi na 850 kenan yace manzo Allah ya la'anci akilar riba mai cin riba wato shi banki da ya karɓi riba ko dukkan wani mutum da ya bada bashi da riba kenan wa mukilahu da wanda ya bashi kenan shi wanda ya karbi bashi din dan ya bayar da riba wa katibahu da wanda ya rubuta wa shahidaihi da shaidu guda biyu duka aka ce Allah an ce su kaga yana da muni kwarai da gaske an fahimta ko shi yasa in da muna da uzuri dangane da mu'amala da riba yanzu kan babu da uzuri kawai mutanen mu ne suka ke da ganga bankuna nawa ne a nan kasar wanda yake masu su musulmi ne bankuna nawa ne wanda kashi 80 zuwa 90 na shares din su kuma duk mallakar musulmi ne dan ba za su canza policy na bankin ba ya zanto banki na musulunci dokar da ta ba da izinin a kafa islamic bank tun lokacin general babangida har yanzu a nan ba a shafe ta ba kawai illa iyaka musulmi sun ki ne kawai eh kwarai da gaske to kuma a nan gurin kaga wani abin takaici habib bank sun yi kokari sun bude wani bangare wanda ba zai rika ta'amuli da riba ba to amma musulmi nawa ne suka suke kai ajiya a wannan sashi shi da abin takaicin ya kamata wato mu mayar da musuluncin mu aikata sosai da sosai mu gaskata mu'amala da ke tsakaninmu da ubangijinmu shi ba musulunci nan kudurin zuci da furucin baka da aiki ababai guda uku dinnan sune musulunci duk yadda ka kudurci a a zuci baka faɗa shi da baka baka aiwatar a aikace ba ya zama shi dole idan mutum ya yi magana ana san ayyukan sa da gobe su gaskata magana sa ai ya kamata a ce yanzu ne mutane ya yi sunsurundo ko kungiyoyi ko makarantu ko ɗaiɗaiku 'yan kasuwa ko menene duk wanda zai buɗe kama sai zai buɗe a wannan bangaren alal kalle karfafa wannan bangaren ana nan wata rana sai ga dubban ya koma islamic bank ba wata magana ɗari bisa ɗari ya koma wani musulunci to dole mu zani yi wannan tasirin to amma su mutanen mu abinda da suke gani suna so dai har yanzu su ci gaba da mu'amala da riba saboda idan kana da kuɗin ka ko da baka kasuwanci ka je ka ajiye ka bude dafa da account ɗinka za a rinka baka yar riba ko da baka da wani abu na dan baka wani percentage kana cin banza to wannan kuma abin da ke faruwa shine kuɗin ba sa yin albarka ka samu duk wanda suka samu kuɗi a ƙasar nan ta hanyar banki yau ina suke an yi kuɗin an yi kuɗin an tara miliyoyin an hau dukkan motocin da ake son a shiga na yayi din duk kuma saura ne sai ga Allah ya zare albarkan abin banki zai karbi riba karbi ba riba kuma nan suka an ce banki ya kare saboda ba albarka ce banki nawa kasa ne wanda ya kare a nan ƙasar banki nawa ne yanzu kuma yake kai hanyar karyewa ubangiji ta ala yayi gaskiya yakan yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim tsarin tattalin arzikin kasa na musulunci ne tsari wanda ya dace da rayuwar bil adama dan shi ke cike da adalci da kuma tausayin bil adama amma tsari na banki babu adalci sannan babu tausayin bil adama ko alawa ba rahama da jin kai kaga wannan shine abin da yake a gaskiya Yan har muna so mu zama da gaske mu fara daga kawunan mu gobe daga nan kowa fi duk wanda ya biya tsamu yake da wata yar dubu biyu dubu uku ya zai fara budewa kawunta ya zai tambaya daga dubu nan suke fara budewa ba wannan habib banga nan ne daga dubu biyar ko to inda daga dubu biyar ne daga nan gudun yanzu zai ba za a rasa masu dubu biyar biyar so biyar ba ma a nan mutane suna nan da yawa <laughs> sai a fara budewa in dai daga dubu biyar ne kan ake budewa ya kamata mu je don abin nan ko a je bude daga gobe da wanda ke da wani hali ya je ya je karɓo kuma ya zo ya cike ya bude dan mu ko wannan shine zai nuna eh daga gaske muke musulunci da muke magana tsakani da Allah Allah shi taimaka mana mu tafi to ɗaya tambayar an ce ba ta da alaƙa da darasi akwai mai sunan mu cike kasar din akwai mai sauran tambaya wanda yake da alaka da darasi wa sa. me zai hana idan ne bai yadda ba ya sai ce bai yadda ba ba shi ya sake ta ba da safe da yamma sai ta haihu sai wani bazawari ya zo bayan magariba yace kuma shi da zafi zafi yake so a gama komai yanzu ya halatta daura aure ba wani abin da zai hana wannan cikin musulunci har ma waɗansu fa kawo suna cewa wai ya aka yi mace suna kawo wani lagus abin da ake kamar zaurance haka ko kuma irin kaci da jiki cewa mace ce aka sake ta kuma har ta yi aure kuma har ta samu juna biyu duk a cikin abin da bai kai bai wuce yini ɗaya ba ya za a iya faru shine ake cewa ita ce matar da aka fito tana da juna biyu an sake ta kamar karfe takwas na safe misali azhar na yi ba sai ta haihu ba asar na yi sai ga bazawari kafin magariba an daura aure ya ta sa'a kuma ana kammala magariba kuma jini ya dauke a sai ne ta hukuncinsa ba da Allah ya kawo ta samu juna biyu a ranar mai zai na ta samu ba abin da zai yana ta samun Allah ya kaddara

don abin da zai faru shine dai ko dai ya zanto an rage mata matsayi ko kuma kai ta inda bata kai ba duk wanda ya rubuta wani jarba abin da zai faru kenan ko ka rage ya mutuwa matsayi wanda in shine zai wuce wannan makin da ya kamata kai ka samu masa ko kuma ka kai shi inda shi bai cancanta ba karshe kuma ya samu takardar shaidar da zai a bashi aiki da nufin ya cancanta da hali bai cancanta ba to kaga wannan ita ce matsala wa salam ana bi bank ya tambaya suka ce masu farawa da akwai ba ya yi

aka ce ya wani ya je an ce ba a fara ba to shine Allah sa daga nan akwai a nan cikin masu halar zubbir sai akwai ma'aikaci a can Habib Bank ne yake cewa gaskiya suna dab da za su fara abin da yake faruwa shine tunda wani abu ne da za a bude ko wani bangare na musamman akwai bukatar a dauki ma'aikata na musamman ga wannan bangaren kuma a kai su Kaduna a ba su horo na musamman bayan an ba su horo da training kuma a tura su waɗansu wurare su fara practicing din abin da suka karanta kamar a inda aka riga aka bude aka fara kamar Abuja Zamfara da Kano idan suka zo na waɗancan branches din suka dan kware to kuma sai a kawo su nan sannan a bude a ci bai sai to amma ana dab da za a fara din a nan gurin ina fatan abin da ya faɗa kenan ko to kawai abin da za mu roƙa a madadin mutane tunda Allah ya sa muna tare da shi a nan gurin a duk lokacin da aka fara din a Bauchi in ya dace da daidai lokacin muna nan ana karatu sai a faɗa sai a sanar sai mu ba da sanarwa don saboda abu ne kuma su kila sana a radio da talabijin cewa sun fara wanda na tabbatar hakan zai taimaka Allah ya taimaka na ciyar da wannan yaron ya zama wajibi a kansa bayan ko da bayan ta haihu domin ah, ubangiji ta ala cewa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf al mawlud lahu shine al ab wato uba kenan ya zama wajibi akan sa ciyar da matan da suka haihu din wa kiswatuhunna da musu tufafi bil ma'ruf ta hanyar sadaci a shari'a da haka tana tana rike da yaronsa a lokacin ma ai tana shayar da shi mama kuma dole sai ta ci abinci ne sannan za a samu wadataccen nono a jikinta gwargwadon abin da za ta ci mai gina jiki gwargwadon yadda za a samu tataccen nono da zai gamsar da bukatun jikin shi jaririn to wannan duk uba ya zama wajibi a kan sayin wannan sai a kai shi kotun musulunci da turfasa shi amfanin shari'a musulunci din kenan in za a yi ta kaga ba irin wannan wasan duk zaluncin da ake yi a cikin rayuwa ta auratayya sai a tursasa mutum dan doka ta fi karfin dan ba wanda zai fi karfin doka inda za a yi musulunci to shine amfanin da za a samu karkashin dokoki na Allah idan ana aiwatar da su a aikace wa alaikum salam ya ba da ladan shayarwa ladan shayar da ne ya zama ciyar da shi ya idan ya ba ta ladan shayarwa da kuma mai dan Allah ya ce rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaza ana akwai sayarwa da tufafi gaba daya amma ana nufin yanzu misali yaro ya riga ya zam eh, ita bayan ta riga ta haihu din tana son za ta yi aure kaga anan gurin yaro kuma wanda zai shayar da shi da banki dan ba ita ba idan ta ce ita ba za ta shayar ba sai dai a nemi mai shayarwa sai a nemi mai shayarwa a biya idan kuma za ta shayar sabin sabilillahi ba sai ta karɓi komai ba tunda tana gidan wani ne shi kenan kuma ya riga ya sarai kina akan wancan ne na'am Hmm. Ah, sai jira in yana santa in yana gaggawa ya je da mota ita kan ai ta faɗa masa sharadinta kuma da faɗa bai saba Allah ko manzansa ba ita tana zawarci ga yaro karami tana shayarwa ba zawari ya zo ya ce zai aure ta ce a'a in dai kana son aure na ka bari sai yaro na yayi kwari in na yayi sannan a daura aure amma ni ba zan daura aure yanzu ina shayarwa ba ba ta saba Allah ba ta saba manzon Allah ba ba abin da sai na laifi yanzu ya rage na kai ba zawarin za ka iya hakuri ko ba za ka iya hakuri ba in ba za ka iya hakuri ba sai ka dan matsa gaba <laughs> na'am na hana samun duk jinkiri da al'ada za ta yi na zuwan yamaci matukar ba wai ta daina zuwa bane gaba daya a'a ta yanzu ne al'adan take jinkiri ta yi jinkirin zuwa saboda tana amfani da allura na family planning ko kuma a tana dama a ɗabi'arta ita in tana shayarwa ba ta al'ada har sai bayan ta riga ta yayi to dole da yin aka suke mace a kowane hali ne matukar dai ba wai al'ada ta jina zuwa bane to ta jini za ta yi iddarta dole sai ta jira har ya zo ta yi jini uku da ko da a kowace shekara so ɗaya za ta rinka yi a shekara uku dole sai ta jini uku don ba ta zanto ya isa ko ayisa ba aisha ita ce wadda yake wallahi wallahi ya isna minal mahid bin nisaiku wannan ta riga ta daina al'ada to ita bata kai wannan matsayin ba tunda ba daina ta yi ba amma yana jinkirin zuwa ne saboda wani dalili to dole za a jira har sai ya zo ka'idar kenan eh eh eh ai shi ne matakar da yana zuwa za ta jira har sai ya zo alaikum salam ba wajen tare da ba ne ba kowace hukuncinta daban ita wannan aya tana magana ne ga masu juna biyu sawa'un sakinta ne aka yi haihuwata dai shine fita daga iddanta mijinta ne ya mutu ta kafarta dai shine fita daga iddanta wannan kuma tana magana ga waɗanda aka yi musu mutuwa kadai ba su da juna biyu mutuwa kawai aka yi ba juna biyu wannan ko ana magana akan mai juna biyu sawa'un sakinta aka yi a mijinta mutuwa yayi duk dai tana cikin wannan aya matakar tana da juna biyu nan ake kallo wannan kuma ba ta da juna biyu ina fata ga fahimta kawai yanayin matar aka kalla ba yanayin mai sakin ko kuma cewa wancan ai ce ta fara zuwa ko wannan ce ta fara zuwa ba to sai mu dakata haka sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum